daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci. Da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na kokon san. Muna tafi da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau mu kawo shirin nan na don matasa. Muna tafi da shiri na tarbiyyar iyali da kuma shirin nan na amsoshin fikihu wanda shi zamu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su da yardar Allah. Amma kafin aji abubuwan da na zaina dan baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya tattauna da takwaransa na kasar masar akan halin da ake ciki a yankin sudan ta kai kara haɗaɗɗe daular larabawa a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauki wasu sabbin matakai na ƙalubalantar harajin fito na ƙasar amurka to kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya tattauna ta waitar da takwaransa na kasar masar badar alabti a wato a wata tattaunawa da suke dangane da halin da ake ciki aikin gabas ta tsakiya manyan jami'an diplomasiyar guda biyu na kasar iran da masar sun yi magana ne ta waitar tarho da macin jiya laraba a cewar shafin telegram na kakakken ma'aikata harkokin wajen kasar iran rikishar duk da muhimmancin ɗaukar matakai na haɗin gwiwa da ƙasashen yankin domin gaggauta dakatar da laifukan gwamnatin haramtaccen ƙasar Isra'ila wanda take aikatawa da kuma tsagaita buɗe wuta a yankin zirin Gaza. Lamarin da ya ce yana da matuƙar muhimmanci wajen warware wasu rikice-rikice na yankin yammacin Asiya. Jami'an biyu sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda ake ci gaba da samun tashashen hankula a yankin gabas ta tsakiya sakamakon ci gaba da kai hare-hare da sojojin mamaya na gunta haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da yi yankin zirin gaza Lebanon da kuma syria da kuma ci gaba da kai wasu hare-haren ta sama da amurka ke yi a kan kasar yaman abbas arakci da kuma abdullati sun jaddada wajibcin inganta yunkurin diflomasiyya domin kawar da tashashen hankula da kuma hana barkewar rikici a faɗin yankin gabas da tsakiya har kuma sun tattauna akan shirya wani taro da ake shirin yi a tsakanin iran da kuma bangarorin amurka da kasar oman a birnin muscat na kasar oman da za gudanar da tattaunawa wadda ba ta kai tsaye ba tsakanin iran din da amurka dangane da shirin iran na makamashin nukiliya jakadan kasar sudan a birnin tehran na jamhuriyar musulunci ta iran abdulaziz hassan saleh ya tabbatar da cewa za a gudanar da zaman farko na kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin heg a yau alhamis domin duba korafin da sudan ta shigar a kan kasar haɗaɗɗe daular larabawa a kan da take takawa a yakin da ake ci gaba da yi a ƙasar ta sudan da kuma goyon bayan da haɗaɗɗe daular larabawan take baiwa mayakan sa kai na rapid support forces tana mai kallon haɗaɗɗe daular larabawan a matsayin wani bangare na haddasa rikici da yake faruwa yanzu haka a cikin ƙasar sudan a wani taron manema labarai wanda ya gudanar a wannan laraba tar ga watan afrilu a ofishin jakadancin sudan da yake birnin tehran jakadan kasar ta sudan ya yi tsokaci kan laifukan da dakarun rsf suka aikata a jihar khartoum inda ya jaddada faruwar munanan laifuka akan fararen hula da suka hada da kama mutane ba bisa ka'ida ba da take haƙƙin fursunoni da amfani da yunwa a matsayin makami da kuma cin zarafin mata. jakadan na sudan ya nuna cewa ya zuwa yanzu sojin sudan sun kubutar da fursunoni kimanin bakwai waɗanda aka sace daga gidajensu an kuma tsare su a cikin yanayi na rashin mutuntawa inda gidajen yaran da suke rayuwa a ciki babu ababe na bukatar rayuwa a cikinsu kara cewa rundunar rsf ba su bi ƙa'idoji na shari'a wajen ma'amala da fursunoni ba a maimakon haka ma sun aikata munanan laifuka har ma akan ƙananan yara ta hanyar yin garkuwa da su da tilasta musu ficewa daga gidajensu har ma da karɓar kuɗaɗe daga hannayensu ya kuma yi bayani akan cewa har yanzu sojin sudan ba su samu damar shiga dukkanin wurare waɗanda dakarun rsf ke iko da su ba wanda kuma anan da suke rike da fararen hula inda ce an sace mata da 'yan mata akalla biyu tare da kai su wurare da har yanzu ba a sani ba To jama'a masu saurare kada a sha'afa waɗannan labarai dai duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran Ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai sun amince da cewa ƙungiyar za ta ƙaddamar da matakan yaƙi da harajin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump wanda ya ɗorawa ƙungiyar. Ƙungiyar ta tarayyar Turai mai ƙasashe mambobi 27 a matsayin masu faɗa aji sun kada ƙuri'a dangane da wannan ƙudiri wanda aka gabatar kuma dukansu suna fuskantar kashi 25 cikin ɗari na harajin shigo da kayayyaki kan wato da hakan ya hada da karafa aluminium da motoci da kuma karin haraji na kashi 20 akan kusan dukkanin wasu kayayyaki a ƙarƙashin manufofi na shugaban ƙasar amurka donald trump domin mayar da martani tare da turai za ta aiwatar da ayyuka galibi an saita su ne akan kashi 25 cikin 100 akan nau'o'in kayayyaki wanda ake shigo da su daga kasar amurka wanda zai fara daga ranar talata mai zuwa a matsayin martani na musamman ga harajin karafa da kasar amurka ta kakabawa kungiyar sannu kuma tare tarayyar turai din tana kimanta tasirinta na magance tasiri na karin harajin kayakin na amurka da tasirin na ƙungiyar tarayyar turai da matakan da za a ɗauka zai zama yana da alaƙa ne da kayan da ake shigo da su daga amurka da suka hada da masara alkama shinkafa injina kaji 'ya'yan itace da kuma tsirrai gami da tufafi a cewar wata takarda wadda ta fito daga kungiyar da kamfanin dillancin labaran Reuters ya sami kwafi na takardar. Kwamitin ƙwararru masana harkokin kasuwanci daga ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai mambobi 27 na tarayyar sun kada kuri'ar kan shawarar hukumar a yammacin jiya laraba jami'an dawulmasiya sun ba da rahoton cewa mambobi 26 cikin 27 ne suka goyi bayan wannan shawara inda hungary ce kaɗai ta ƙi amincewa da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka tommy bros a cikin wata sanarwa wadda ya fitar ya bayyana cewa ministocin harkokin wajen amurka da na saudiya sun tattauna akan yunkurin a akan batun yankin zirin gaza na sakin mutanen da aka yi garkuwa da su kuma samar da yanayi na tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa a yankin zirin gazan inda hamas ta samu cikakken ƙawance da kuma ɗaura ɗamara domin tabbatar da cewa an aiwatar da yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta an gudanar da taron ne a daidai lokacin da ake ci gaba da yin kiraye-kiraye da samar da mafita a siyasance a yankin Gaza, inda Isra'ila ta kashe Falasɗinawa fararen hula fiye da dubu hamsin tun daga watan Oktoban shekara ta da da ashirin uku a yanda Amurka take ci gaba da goyon bayan munanan hare-hare na gwamnatin Sahiyoniya da kuma ƙoƙarin shiga tsakani akan yarjejeniyar daidaita alaƙa tsakanin Saudiya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. riyadh ta jaddada ta buɗe wuta nan take a yankin zirin gaza ta hanyar samar da ƙasashe guda biyu masu zaman kansu wato isra'ila da kuma Falasɗinu. a watan da ya gabata shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce watakila zai zarci saudiya tun daga farkon watan afrilu domin tattauna wasu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma tattauna shawarwaran da aka yi a baya akan yadda za a samu mafita wajen farfaɗo da zaman lafiya da kuma fahimtar juna ministocin harkokin wajen amurka da saudiya sun kuma tattauna akan wasu batutuwa na yankin waɗanda suka haɗa da yakin da ake yi a sudan da kuma batun ƙasar yaman sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ta fitar ta ce ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu na saudiya da kuma amurka sun amince da cewa sojojin ƙasar sudan da dakarun rsf sun aikata laifukan yaƙi akan haka ba abin da rage musu illa su koma kan teburin tattaunawa da kuma sulhu a tsakanin su domin kawo ƙarshen zubar da jini da ake yi na fararen hula a faɗin ƙasar ta sudan tashin ƙasar Yaman kowa su rahotanni na cewa jiragen yakin Amurka sun yi lugudan wuta kan wasu sassa na birnin Sana'a fadar ƙasar ta Yaman a daren jiya. Lamarin da ya sanadiyar shahadar fararen hula aƙalla biyar da kuma jikkatar wasu da dama. kamar da kuma yankin hudaida da ke yammacin kasar ta yamman amurka ta kai wasu hare-haren ajiya wanda sanadin shahadar fararen hula goma sha biyu da suka hada da mata shida da kuma kananan yara guda hudu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To madallaban da aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan Shawwal na shekara ta 1446 Hijira Kamariya. masu ko kun san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan afrilun shekara ta 1946 tawagar sojin faransa ta karshe sun fice da kasar labanan bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru 28 kafin wani lokacin da ya bayan faduwar dolar usmaniya a karshen yakin duniya na daya sojin kasar faransa suka mamaye kasashen labanan da syria wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da sojojin nazi na kasar jamus suka mamaye kasar faransa a farkon yakin duniya na biyu da kuma kasar labanan ta koma karkashin sabbin shugabannin kasar faransa karkashin mamaya ta kasar jamus da haka kuma kasar labanan ta koma karkashin sabbin shugabannin kasar faransa karkashin mamayar kasar jamus amma shekara ta 1941 sojin faransa karkashin gwamnatin da ke gudun hijira tare da taimakon sojojin ingila sun sake karbar iko da kasar labanan amma daidai lokacin kuma mutanen kasar ta labanan suka buƙaci samun 'yancin kai sannan kuma suka takurawa turawan 'yan mulkin mallaka wanda alatila suka amince aka gudanar da zaben shugaban kasa a shekara ta 1943 bayan gugurmaya da sabuwar gwamnatin kasar labanan ta yi da turawa na 'yan mulkin mallaka na faransa da ƙarshe da kasar ta labanan ta samu 'yancin kai a shekara ta 1945 sannan kuma aka rataba hannu akan yarjejeniyar ficewar sojin ƙasar faransa daga ƙasar labanan wanda ya tabbata a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan afrilu na shekara ta 1973 hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato mossad ta kashe wasu jami'an ƙungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo su uku a birnin beirut na ƙasar labana jami'an ƙungiyar ta plo waɗanda yahudawa suka kashe sun hada da kamal nasir da kuma kamal udwan sannan kuma akwai muhammad yusuf bayan haka kuma shekaru goma jami'an hukumar leƙen asiri ta musad sun ƙara kashe wasu jami'an ƙungiyar ta plo a wasu ƙasashe na duniya wanda hakan ya hada har da isam sarwati wanda yake baiwa shugaban ƙungiyar ta plo na wani lokaci malam yasar arafat shawara a ƙasar portugal masu saurari ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a rana irin ta yau mataimakin babban kwamandan sojojin kasar iran ali sayyad shirazi ya shahada a wani hari da wasu masu kiyayya da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran suka kai masa a cikin birnin tehran an haifi shahid sayyad shirazi a wani ƙauye a cikin lardin khurasan ta arewa a arewa maso gabacin kasar iran bayan kammala makarantar sakandare ya shiga makarantar koyon aikin soja a tehran amma a lokacin da ya fara nuna ƙiyayyarsa ga gwamnatin sarki sha an kama shi sannan kuma an jefa shi gidan kaso shahid sayyad shirazi ya ci gaba da zama a gidan kaso har zuwa nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 inda masu gwagwarmaya suka fitar da shi daga gidan kaso daga wannan lokaci ne kuma ya koma aikinsa na soji inda ya kasance ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙasar iran waɗanda suka jagoranci kare ƙasar daga yakin saddam hussein wanda ya ƙaddamar a kan ƙasar iran tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya shekara ta 1981 marigayi imam khomeini ya naɗa shi a matsayin babban kwamandan sojin ƙasar iran kuma yana rike da wannan mukami ne ya shahada. masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 suka gabata a ranar irin ta yau goma ga watan afrilun shekara ta 1919 aka kashe emiliano zapata sannan kuma wanda ya kasance sanannen dan gwagwarmaya a kasar mexico a wani makirshe da aka kulla masa indiyawan daji na mexico zan ɗauki zapata a matsayin mai gyara kuma mai cetonsu sannan kuma ya ɗauki makami a ƙarshen shekara ta 1910 a ƙarƙashin taken ƙasa da 'yanci tare da rundunar indiyawan daji masu fafutukan neman 'yanci inda ya fara kwato filaye na mutane waɗanda aka kwace bisa zalunci zapata ya samu goyon bayan shugaban ƙasar mexico na wannan lokaci francisco maduro a lokacin da ya kira shi ɗan siyasa mai neman sauyi da gyara amma lokacin da zapata ya bayyana shirinsa na sake fasalin ƙasa da kuma neman a gudanar da sauye-sauye masu inganci da kuma gaskiya ya fuskanci adawa da zagon ƙasa daga shugaba maduro don haka ne zafata ya bijirewa gwamnatin maduro domin ya kare manufarsa ta neman ganin an gudanar da sauye-sauye da gyara a cikin sha'anin tafiyar da mulki na kasar mexico da kuma karbe filaye masu yawa daga hannun masu ruwa da tsaki domin amfanin sauran jama'a musamman ma dai marasa galihu amma makiyan zafata. sun kashe shi ta hanyar yaudararsa da kuma ƙulla masa makirci masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan afrilun shekara ta 1931 jibran khalil jibran marubuci balarabe sannan kuma marubucin baitukan waƙoƙi kuma mai fasahar zane ya rasu an haife shi a cikin shekara ta 1883 a arewacin ƙasar labanan kuma ya fuskanci rayuwa ta talauci tun yana karami akan haka ne ma shi da danginsa sa koma kasar amurka da rayuwa tun yana dan shekaru goma sha biyu a duniya amma ba da jimawa ba ya koma a kasar ta labanin domin yin karatu shekara ta alif tara da biyu khalil ya sake koma a kasar amurka saboda rashin lafiyar mahaifiyarsa da kuma dan uwansa amma ya rasa su baki ɗaya a cikin shekara guda daga baya wannan marubuci balarabe ya tafi kasar faransa domin bunƙasa ƙasa ta yin zane-zane da kuma ayyukan fasaha bayan ya zama sanannen marubuci mai fasaha ya fara rubuta littafai kuma ya bar muhimman ayyuka na rubuce-rubuce da ya yi masu tarin yawa amma littafin sa mafi muhimmanci shine littafin da ya rubuta mai suna annabi wanda a cikinsa ya bayyana musulunci da kuma ruhinsa da kuma hikimar imam ali عليه السلام آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da goma sha uku. idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna a kan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta kallafa wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba. a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. Bad. Mai muni. Batar. Mafi muni. Batarin. wanda ya fi kowane muni. Ruz Rana Ruzha Ranaku Jang Yaƙi چه روزهایی؟ ودن کو؟ به نظر من اگنینا تلخ میداچی تلخ ترین مپیداچی شیرین میزکی آن داشت shi yana da. Vale. Amma. Khub. Mai kyau. Chebud. Menene ya kasance? Ruidad. Abin da ya faru. Estefade. Yin amfani. Regime. گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلا مکامی شیمیایی میگوبا بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگا جبه های جنگ پگندگا نیرو داکارو نیروها گونگون داکارو آن باقی است شی یاونزو بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا تفی او مجروح شد شی یا جی چیو واقعا حکه نه؟ دردناک میزپی همکنون هریانزو حدود کیمان بیست اشرن سال شیکره آن تمام شده شی یک عری بیمار مرس لافیا او بیمار است شی مرس نی چه مشکلی؟ و چرش لافیا پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد شی yana da Tuma Dalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. بدترین روزهای jang ce روزهایی بود؟ به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر خب از همه بدتر چه بود؟ تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از های شیمیایی بود. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ چون در جبه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی عموی سعید مجروح شیمیایی است؟ بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد واقعا دردناک است او همکنون در بیمارستان است؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. او چه مشکلی دارد؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. تو مدله تونزو کما سی اگر سارمان انتتو نوا کمری دا تو سکنن محمد دا سارمین تر دا ترجمه از کن هرشان بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ وقتی رانوکونه اسکپیمونی از کن به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر اگر نینا یکی یه ندارن کو، ranaku masu ده da masu اما amma خب، از همه بدتر چه بود؟ تو مفی مونی مننه تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی بود. مپی مونی اچکن ابو بندا سکفارو الوکچن یاکی شینه یین امپانی د مکامه ماسو گوبا د گومنتن صدام چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ میسا گومنتن صدام تای امپانی د بم می گوبا چون در جبهه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. سبودا افگا جنداغا سنشاکایی اهنن دکارن ایران. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. تبس هر ینزو اکوی سورن علامن هر هره نا مکمه ماسو بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی ای ایدن کجه اسیبیتی، بیتی گا سعید اما از این علامه اموی سعید مجروح شیمیایی است کاون سعید یا جی چیو دا مکمه ماسو بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد ای شی کمر سوران دداما دیگه چکن مزاجن ایران یا جه پگن کوما کما یا سامو چیو نا مکامی ما masu واقعا دردناک است. او همکنون در بیمارستان است؟ حقیقا هکن یه نا دزاپی شیما هرین زو یه نا اسیبیتی نه؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است ای کمان شکرو اشرین کنن دیکی یک آری اما هی انزو یعنی اسیبیتی او چه مشکلی دارد؟ و چه مسئله یکی ده عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. کون سعید بزه ایه لومپاشی چکن سوکی با یعنی ما da ciwo na fata mai tsanani. Tuma Dalla an jiyar yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Idan Allah mu a mako na gaba za a ji mu dauke da shigaban wannan shiri a cikin wata tattaunawar. amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama julai ta ɗauki shirin a faifai ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. A yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya. da muka buɗe magana a akan ƙirƙirarriyar fasaha da yadda ake amfani da ita ɓangarori daban-daban musamman ma dai a yaƙi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙarshen abin da muka yi ishara da shi a cikin shirin mu da ya gabata shine cewa duk da ci gaban da aka samu a fagen ƙirƙirarriyar fasaha da kuma yadda amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suke amfani da wannan fasahar a fagen yaƙi sai dai wannan baya nufin cewa za su samu nasara sakakkiya da babu ƙaidi a cikinsa misali akan haka shine waɗannan ƙasashen sun daɗe suna amfani da wannan fasaha musamman ma dai amurka amma a lokacin da ta yaƙi a ƙasar iraki da afghanistan ba ta samu sakakkiyar nasara mara kaidi ba hakanan kuma yadda gajiyawar haramtacciyar kasar isra'ila ta fito fili a farmakin guguwar a ƙasa duk da wannan fasahar da take da ita ba ta iya daƙile gagarin farmakin da aka kai mata ba kuma duk da cewa 'yan sahayoniya sun mallaki wannan fasahar tun gabanin wannan farmakin kuma har suke alfahari da ita amma bai amfane su ba wajen hana abkuwar wannan harin ko su sha cewa za a kai shi a kan wannan ne farfesa yael zaisar wanda shine mataimakin shugaban jami'ar tel aviv kuma kwararre a tarihin Siriya da lebanon da kuma rikicin larabawa da haramtacciyar ƙasar tasu isra'ila ya bayyana cewa isra'ila tana ɗauka cewa ita ce mai fifiko a fagen ci gaba na zamani da kere-kere da fasaha da tattara bayanan sirri da zai hana waɗanda suke zagaye da ita su shammace ta ko kuma su kai mata harin da bata kayo shi ba wato harin ba da take nan wannan aƙidar da isra'ila take da ita shine sa take yi wa makwabtanta don suke zaga da ita kallon ƙasƙanci ya sa kuma ta yanke cewa za ta taƙaita yawan sojojinta su zama 'yan kaɗan domin yanzu tana da fasaha mai girma da za ta yi aikin da sojoji da dama ba za su iya yi ba. a nan yana da kyau mu ambaci abin da jagororin juyin halin musulunci na iran suke ishara da shi musamman ma dai jagoran juyin halin musulunci atlal uzma sai da alun hamna'i inda yake cewa a daina fanka makarfi na makiya da kai su inda ba su kai ba amma kuma a lokaci ɗaya kar a kaskantar da karfin da suke da shi ƙarshen tarihi wannan wata aƙida ce ta siyasa da amurkawa suka kirkiro ta kuma suka yadda da ita a wannan zamanin da ake ciki da akwai wani sabon yunkuri wanda yake son ganin an miƙa kai ga manufofin amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila a cikin wannan yankin bisa fakewa da cewa ba a da ƙarfin da za a iya fuskantar su sai dai kuma abinda masu irin wannan zancen suka mance shine ne tun kirkirar haramtacciyar kasar isra'ila cikin wannan yankin da akwai wannan gibin na ƙarfi a tsakaninmu da ita haka nan kuma ta fuskar kere-kere da ci gaba na zamani amma na bai hana a ƙalubalance ta ba bai hana 'yan gwagwarmaya su jajirce wajen faɗa da ita ba domin haramtacciyar ƙasa ce kuma bisa zalunci aka gina ta an kashe mutane an kwace musu filaye da gidaje na kaka da kakanninsu ba kuma haka kawai francis fukuyama ya kirkiri nazariyarsa ta ƙarshen tarihi ba ya gina ta ne akan cewa salon rayuwar amurka da ci gabanta shine misali na ƙarshe da tunanin ɗan adam zai iya kaiwa gare shi don haka zai ci gaba da wanzuwa har abada sai dai kuma ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba shi da kanshi ya warware abin da ya faɗa ya ja da baya daga wancan tunanin nashi bayan sauye-sauyen da ya ga suna faruwa a fagen siyasa a duniya. tunani dama irin wancan ba da bukatuwa da wata kwarewa ko wani dogon tunani na ilimomi mabanta a nazariya domin a rusa shi yau da gobe kaɗai ta isa ta rusa wannan tunani irin na fukuyama faduwar tarayyar soviet gabanin shekaru 35 da suka gabata ta bai wa amurka jin cewa ita ce kadai sarauniyar duniya sai dai kuma ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ta fara fuskantar wani sabon ƙalubalen a ƙoƙarinta na ayyana makomar wannan yankin da muke ciki wannan zai kai mu ga fahimtar cewa duk da raunin da ya sami 'yan gwagwarmaya a wannan yakin na wannan lokacin tun bayan bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ba amurka ce ko haramtacce kasar isra'ila masu rubuta shafin ƙarshe na labarin wannan yankin da ayyana makomarsa ba hasashaye a kan ƙirƙirarriyar fasaha gabanin bayyanarta ba a cikin shekaru kaɗan na bayan nan ne aka samar da wannan ƙirƙirarriyar fasaha ba wanda ɗaya daga cikin fuskokinta shine manhajojin nan na chat gpt da kuma deepfake za a iya danganta ɓullarta zuwa shekarun ƙirƙirar na'ura mai ƙwaƙwalwa domin fasaha ce wacce na'ura mai ƙwaƙwalwa ta taka rawa wajen samar da ita don haka za a iya cewa tun a cikin gomiya ta hamsin wato a wajajen shekara ta da hamsin a ƙarnin da ya shuɗe wannan manhajar ta fara bullowa illa iyaka ta bunƙasa ta kai ƙoli ta tumbatsa a cikin gomiya biyu ta bayan nan wanda kuma hayan yanzu tana kan tafiya a wannan hanya a cikin shekara ta 2017 ne dai kamfanin na opel ai ya kaddamar da manhajar gtp ta daya da ta kasance manhaja mafi ci gaba ta fuska amfani da harshe ta kuwa share fagen bayyanar wasu manhajojin a wannan fagen a shekara ta 2022 wannan kamfanin ya gabatar da wata sabuwar manhajar wacce mutane za su iya amfani da ita wato kowa da kowa zai iya amfani da ita a ƙarshe kuwa wani kamfani na ƙasar china wanda yake gasa da kamfanonin amurka a wannan fage ya ƙaddamar da tashi manhajar wacce ta zama abin da ake magana a kanta a wannan fage. to tun gabanin fitowar kirkirarriyar fasaha a cikin mutane ta zamana wato kowa da kowa zai iya amfani da ita kamar da ake yi yanzu fina-finan hollywood sun nuna yadda ake amfani da ita wato a wancan lokacin tunanin dan adam bai kai cewa ya san akwai wani abu ya fasaha ba ta hanyoyin da suka baiwa duniya mamaki a wancan lokacin sun kuma bijiro da tambayoyi masu yawa da suka shafi shari'a da kuma kyawawan halaye a shekara ta dubu da da takwas an yi wani fim mai suna enemy of the state a cikin wannan fim ɗin an nuna da ake bibiya da kuma kai da komowar wasu mutane da ƙungiyoyin leƙen asiri na tsaro suka sa a gaba abin da fim ɗin ya nuna a wancan lokacin shine wanda yake faruwa a wannan lokacin a ƙasa kai da komowa da zirga-zirga ta ciki da waje ta mutum an santa kuma ana bibiyarta gabanin ɓullar wannan ƙirƙirar ƙirƙirarriyar fasaha wannan tunanin zai wuya ya zo wa mutane wato nagari abin da ke nufi da cewa amurkawa sun daɗe da mallakar waccan fasahar. sai kuma wani fim mai suna minority report wanda aka yi shi a shekara ta 2002 yana hasashe ne akan laifin da za a aikata a nan gaba bisa dogaro da bayanan da ake da su da kuma yadda za a yi sharhinsu bayan an tattara su sai kuma fim dinnan na spectra wanda aka shi a shekara ta 2015 yana magana akan yadda kirkirar ya fasaha za ta iya kwace iko da aikin hukumomin leƙen asiri da kuma yin kutse a cikin hanyoyin sadarwa wani abu da babu kokonto a cikinsa shine cewa waɗannan sabbin manhajojin na ƙirƙirar ƙirƙirarriyar fasaha za su yi tasiri mai ban mamaki a cikin rayuwar yau da kullum ta mutane hakanan kuma a cikin fagagen tattalin arziki da kuma soja da kuma harkar tsaro. To ma sauraro za mu dasa aya a nan. Muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Shiri ne wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a rayuwarsu ta yau da kullum, da kuma ƙalubalen da yake gabansu a rayuwa. Har yanzu dai muna tare da Malam Hassan ne wanda matashi ne a cikin birnin Kano. a hiranmu ta ƙarshe da shi mun ji yadda ya mana bayani akan mahangarsa dangane da abin da ya kira mutuwar zuciya ta matasa wacce take hana su dogaro da kansu ta hanyar jingina da 'yan siyasa da kuma fatan cewa za su samu aikin hukuma ya kuma bayyana tashi mahangar a kan waɗanda yake ganin cewa su ne alhakera ta yi auyensu su faɗakar da matasan a kan abin da ya kamata su yi to da yarda allah shirinmu na yau zai ci gaba daga inda muka tsaya da fatan za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar yadda zai gudana ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga china idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna Yara. ashe ko kun gani tilas ne 'ya'yan kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman wata gagarumar matsala wacce malam hassan ya ishara da ita ita ce ta rashin wanda zai wato tuntuɗa su matasa da samari domin su miƙe tsaye domin kuwa a faɗarsa akan samu wasu matasan da samari masu hazaƙa da ƙoƙari da kuma ƙirƙira amma rashin mai tallafa musu sai durƙusar da su a kan irin wannan matasan malamin ya ba da shawarar cewa masu abin hannunsu za su iya ba da lamuni ko tallafi gare su domin su yi sana'o'in da za su dogara da kansu ga abin da yake faɗa. da dama sun fara fahimtar wannan amma abin da yake taka ma matasa birki shine rashin taimako ba wai na hukuma ba daga cikin al'ummar da suke rayuwa a cikinsu mutum ne Allah zai mishi arziki ga 'ya'yan hukotan shi ko wasu daga cikin mutanen unguwarsu yara ne suna da hazaka duk irin abin da ya dace su yi zai su kuma suna da amana amma ba zai iya tallafa musu ba mutum za ka ga misali kamar da ni magana matashi ne ya iya kafinta amma ya zo bai da jarin da zai wannan abu ko ya iya walla bai da jari babu ko wanda zai tallafa ma harkar kiwo yake so yayi iya da basira akan wannan abun amma rashin wanda zai tallafa mishi iyayen shi kuma ba su da karfin da za su iya mishi wannan abun to wannan abubuwan shi ya fi ci mu mutane matasa tuwo a kwarya saboda lalle sun fahimci abin da ya shafi 'yan siyasa ba hanya ce wata za ta ɗore ba ba ta kai su gaci ba suna neman ta yaya ta yaya za su samu dan kamar yadda muke tattauna da wasu yanayin da suke ciki ba wai banga siyasa ba talaucin yakan sa da rashin aikin yin yakan sa mutum in akwai abin da ya fi banga siyasa ma ya ci shi zai da dama sai dai muna magana mu dinga kwabar su ku yi hakuri al'amari na Allah ne ku dinga yin addu'a rashin taimaka ma matasa shi yake haifar dukkan fitinu da ake fama da su a ƙasar nan zaka ga mutum ne ya dace a ce ya kyautata ma na kusa da shi to bai musu ba na kusa da kai bai ma ba bai taimaka maka ba to ina kuma ga wani kuma wannan taimakon ba wai matashi abin da yake bukata ba wai a dauki kuɗi a bashi kyauta ba a'a a zo a yi rubutu a yi ka'ida ba ni kaza ko siya min kaza zan biya zan biya ka a lokaci kaza akwai matasan da suke da amana kuma suna da kishi masalan akwai wanda shayi yaro ne shayi yake dafa ga sana'o'i nan eh, musamman yanzu da harkar indomi ta shigo kasar Hausa mutum in ya bude shagon indomi matashi ne guda ɗaya zaka ga kafin a samu shekara da cikin ikon Allah zaka ga ya ɗauki yara uku wanda suke tallafa karkace da matasa inda za su iya soke girman kai su za su samu ci gaba a rayuwar gaba. Kiyo da kuma noma sana'o'i ne da mutanen arewacin Najeriya suke riko da su tun dauri. Kuma har yanzu waɗannan sana'o'in suna da kima ta aiki, domin kuwa suna taka rawa wajen wadatar da ƙasa da abinci. A lokaci guda kuma suna da riba ta fuskar tattalin arziki. kowane dalili ne yake hana matasan rungumar waɗannan irin sana'o'i ga abin da malam hassan yake gani duniya gidan kashe abu kowa ya kashe barna gaskiya ne suna ganin abin da wahala saboda mutuwar zuciya da kuma an suna ganin yadda mutum in ya shiga harkar siyasa dare ɗaya ya kuɗi matasa sun fi son abin da za su samu a ce dare ɗaya kawai ka zama wani ka samu kuɗi ka sayi mota ka yi kaza ka yi kaza irin yanda wane alhali wanan ba a san kafin ya kawo wannan matsayin wata irin waɗanne irin wahalhalu ya fuskanta a rayuwarsa ba ba a dubi da wannan amma na'am lalle in muka rike waɗannan sana'o'in to wallahi za mu iya yi ma kanmu abubuwan da al'umma za su zo suna koyi da mu a arewacin ƙasar nan alhamdulillah ni din nan zan iya noma abin da mutum ashirin za su ci a shekara ni kaɗai amma na ki da na ya zama na wani dalili ya sa na daina amma alhamdulillah bana na koma cikin wannan harka ta noma da kiwo din wanda in har Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka ma wannan al'amari din duk wahalhalun da ake fama inda matasa za su zo su koyi da mu zaka ga duk abubuwan sun zo sun zama tarihi mutum ya ma ko kar yi gwamnati ta yi ko kar ta yi zaka iya rike kanka kuma ka rike wasu noma abu ne mai albarkar gaske wanda in ka yi shi a matsayinka na matashi ba nauyin kowa ne a kanka ba za ka iya adana shi a hankali har ya kai matsayin da za ka zo ka sayar da shi sannan in kasuwa kake so ka jari in kuma noman kake so za ka iya adana shi in shekara ta dawo in ka sayar da rabin shi farkon damana ya ishe ka kai noman da zai zo ya ninkin wanda kai na farko lokacin da kaka'a za ta zo in Allah da za ka tashi da irin jahirin da kake da bukata in ka tattara waɗannan abubuwa ka sayar zai maka ba tare da ka zo ka sa ido mu hukuma ko kana jiran wani ya maka wani abu kuma kiwo matsalar mutum in ya fara da kiwon koda na kaji ne ko kiwon kifi ne abu ne wanda yake da sauki kuma yake bukatar jari wanda ba wani mai yawa ba in ka zuba kaza guda hamsin yadda ta samu wata ɗaya biyu in ka zo ka tattara wahalhalin da kai ka ware gefe to za ka samu kana da wannan jarin naka kuma akalla ka samu karuwa ta jarin kaza ashirin da biyar a kai wannan zai in mutum ya rike wannan ya ishe shi ya tafi da rayuwarsa ba tare da ya dogara da hukuma ba sake ne da son hutu da jin daɗi da koyi da 'ya'yan wane kai ba ɗan wani baka ce sai kayi irin jin daɗin da ɗan gidan wani yake shi ya matasa cikin halin da ake ciki gaskiyar magana 'yan siyasa sun taimaka wajen lalata tarbiyyar matasa Bayan da muka ji waɗannan bayanan masu kima daga bakin Malam Hassan akan halin da matasa suke ciki dangane da rashin aikin yi, da kuma hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala mai illa mun wato karkare hiranmu da shi akan hanyoyin da yake ganin idan an bi su za su karfafa wa matasan gwiwa su zage damtse ga abin da yake faɗa. Abin da ya dace yake karfafa ma matasa gwiwa su zo su babu abin da ya shafi kamar a ce an samu wasu daga cikin al'umma sun yunkuri sun kafa wata masana'anta wanda za su ɗauki mutum ɗaya biyu la'alla tela ne iya da shago ko a'a manomi ne ko kuma mutum iya da hali ya zo shi ƙauyen su ya kafa wani kamfani wanda in ya zo ya yi matasan da suke zaman banza da suna bin 'yan siyasa sai aka ga ɗaya ya bar wannan harkar siyasar ya zo iya wannan aikin ana mar dariya daga baya sai a fahimci abin da yake yi rufin asiri ne a gare shi da kuma sauran al'umma to yakan sa wasu matasan masu tunani su gashe abinda da muke na haukar siyasar nan shirme ne kwaran mu watsar da wannan harkar siyasar mu dawo mu koyi da wani alhamdulillah akwai mutane ɗaiɗaiku da suke da kishin taimaka ma al'umma din ɗaiɗaiku ne daga cikin su amma mafi yawan su 'yan siyasa burin su zo su sayo muku tabarma su ba ku dubu ɗaya ɗari biyar wanda za ku zo da safe ku zo ku zanna a kawo muku kayan wiwi da sauran matasa su zo su sha su zagi wanda ake so su zaga su cima mutunci a wanda iyayen gidansu 'yan siyasa suke so su cima mutunci su kuma matasa sun kasa ganewa su waɗannan 'yan siyasan ba sa kawo 'ya'yansu ba sa kawo su cikin wannan hidima sun kai 'ya'yansu makarantu ko gun da za su koyi aiki wanda zai zo ya zama ya amfane su rayuwarsu ta duniya amma mu kuma mafi yawan 'ya'yan talakawa akwai rashin tunani a cikin al'amari burin ka kai ya za ka bi alhaji wa ne yau ya ɗaga ma kafa kai ma ka zama wani abu ko ya za a yi nima yau a ce na zama ɗan iska na daba na a cikin yan daba ana shakka ta yadda in je dole sai a mun wani abu amma yanzu alhamdulillah da dama matasa sun fara ganin wannan hanyar ba za ta kai su gaci ba sun fara dawowa suna runguman sana'o'i mutum zai ga ke nama mutum shi yake nama mutum mai wuya gane hali. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kurewar lokaci. da fatan samari da matasa sun amfana daga abin da suka ji kuma za su yi aiki da shawarwarin da suka ji daga bakin ɗan uwansu matashi malam hassan su kuma mahukunta da masu hannu da shuni za su sauke dauyin da ya rataya a wuyansu na tsamo da matasan daga cikin hada rashin aikin yi domin kuwa matasa ne manyan gobe taimaka musu yana nufin taimakawa al'umma baki ɗaya To ma sauraro sai mun sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin a nan gaba dauke da wani sabon jigon. A nan da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna. Duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta ya barna. tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ko a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyya ta hanyar tuntubar masana mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar ginin tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon mioh da ke nan binin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi ta fatan za ku kasance tare da mu nan jin abin da shirin ya ƙunsa a yau dinnan. music a cikin shirin namu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan sale lizare ne da ke birnin yamai ta ƙasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin saƙon haƙoƙi daga littafin rasatul hukuk na imam zidul abidina dan imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali ya amfana da wannan bayani nasa yau malam zai ci gaba ne da yi mana bayani kan haƙƙin talakawa Mana sauraron malam. Auzu billahi samil alim min ash la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin سيدنا مولانا المصطفى a وعلى بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر zaman: أرواحنا له فدا ‘Yan uwa masu girma da mutunci masu jinmu da shawararmu a wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. godiya muke ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawa rahama da jin kai ma'abuncin ɗimbin ni'imomi da kyautaye shi ya ba mu damar wasala karatunmu a cikin littafin risalatul haqqu na imami ma'asumi maulana ali zain al na da imam husaini alaihi salam kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha bakwai haƙoƙin ra'ayya haƙoƙin talakawa akan mai musu mulki kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai shugaba ne na wata ma'aikata ko kai hakimi ne ko kuma sarki ne kai ko ma dai kai waye ko kai mai gida ne da iyalansa a cikin gidansa kowane irin shugabanci to haƙƙin da Allah ta'ala ya ɗora maka na waɗanda kake ma shugabanci wanda fa mu sani wannan haƙƙoƙi Allah da ya ɗora su ba zaɓin ka bane ka ce ka yarda ko baka yarda ba ka rayu a duniya ka koma ma Allah ta'ala idan ka kiyaye wa'annan haƙoƙi ka zo lafiya lau to za ka samu yardar Allah ta'ala kuma za ka more a lahirarka idan kuma ka zo ma Allah ka taɓa haƙƙin wani to Allah fa ba zai yafi maka shi a matsayinka na shugaba maulana ali zin abidin alayhi salam yake cewa fa amma ra'ayyatika ra'iyatika bisultan فانتعلم أنك إنما استرأيتهم بفضل قوتك عليهم ce wajibi ne ka sani kai shugaban ƙasa wajibinka ne ka sani kai gwamna wajibinka ne ka sani kai ministawa ne kaza wajibinka ne ka sani kai daraktawa na kaza na ma'aikata kaza wajibinka ne ka sani kai shugaban ma'aikata kaza kowace irin ma'aikata ce wajibinka ne ka sani kai shugaban gari ko shugaban unguwa ko shugaban kowane irin jama'a komi yawansu komi kaɗancinsu kasancewa allah tabaraka wa ta'ala ya so ya lamunce maka ka shugabanci wayannan bayi ne nasa saboda wani fifiko da ya baka wala allah kai ka fi su ilimi ko wala Allah kai ka fi su hankali da hangen nesa don wannan Allah ta baraka wa ta'ala ya baka shugabanci shugabanci na addini kenan ba shugabanci irin na zamani ba wanda za ka yi shugabanci saboda kai ka fi kowa zalunci a dalilin ka iya keta ka iya maita ka iya camfi ka iya tsafi ka iya kalla zama bayan Allah ka iya magudi a dalilin haka ka zama shugaba a'a shugaban da ke shugabantar al'umma a matsayin hanyoyin cancanta na shugabanci wanda tsari na Allah ta'ala ya shimfiɗa wanda ya fi kowa ilimi cikin al'umma ya fi su tsoron Allah ya fi su sanin abin da ya zama shine mafi daidai gare su alkhairi a gare su to shine zai musu shugabanci a ba wanda ya fi kowa ƙarfin makami ba ba wanda ya fi kowa dukiya ba a ba wanda ya fi kowa iya yaudara ba masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba dai da jin bayanin malam kan shugaba ya san cewa allah mai girma ɗaukaka ya ba shi wannan shugabanci ne ba don ya fi sauran jama'a ba da fatan iyali da su amfana da shi to kasancewa allah ya baka shugabancin wayannan jama'a ne saboda fadalar da allah ya baka sama da su fa innahu innama hallahun mahallar ra'iyyatu laka du'ufuhum wa zulluhum ka kuma sani abun nan da Allah ya baka da su ma suna da shi da baka zama shugabansu ba Allah ya baka ilimi ka fi su da a ce cikinsu wani ya fi ka ilimi da shine shugaba Allah ya baka hankali da hangen nesa fiye da su da a ce cikinsu ne wani ya fi ka wannan da shine shugaba ba kai ba to bai kamata ba ka yi amfani da rauninsu bai halatta ba a gare ka kai amfani da su don ka takura musu bai halatta ba a gare ka wannan kuma sannan ka sani wanda kake ma shugabanci wanda kake ma shugabancin nan duk wani abun da ka musu ba daidai ba ba su da ƙarfi na gagara na buwaya balle su hana kansu ga zaluncin da za ka yi musu sannan kuma idan za ka zalunce su ba su da inda za su kai kuka sai a wajen Allah ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla ya ɗauki alwashin bima mazulumi haƙƙinsa don haka Allah ba zai taɓa yafe maka ba Allah ya wajabta maka a matsayinka na shugaba ga al'umma to ka tafi yadda lamarinsu kan adalci a ba kawai iyalinka da na kusa da kai da dangin matarka su kaɗai ka sani ba a ka tafiyar da al'umma lamarin al'umma tsakani da Allah kuma ka tafiyar musu lamari ta inda za su amfana don saboda damar da Allah ya baka ta ilimi damar da Allah ya baka ta ƙarfi da tunani da sauransu ba kai ka ba kanka ba kyauta ce Allah ya maka kuma waɗannan halittan Allah ne Bayan Allah ne baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin mulki baya halitta a gare ka kai amfani da ƙarfin matsayi baya halatta a gare ka kai amfani da ƙarfin muƙami. ka tauya haƙƙin talaka ka tauya haƙƙin wanda yake ƙarƙashinka a wajibinka ne ka san wannan damar da Allah ya baka kyauta ce ni'ima ce Allah ya baka wajibinka ka gode wa Allah kuma godiyar da za ka yi wa Allah za ta bayyana ne a kan bayan Allah da kake ma shugabanci wa man shakara Allah a atafu fi ma an ama alai tu wanda ya gode wa Allah ka sani duk wanda ya gode wa Allah ta hanyar kyautata wa bayin Allah da suke ƙarƙashinka to kai kuma Allah zai ƙarfafe ka a cikin sha'anin mulkinka amma in ka ce za ka zalunci bayan Allah to Allah tabarak wa ta'ala ko ya rusa ka tun yau a ka ba kai bane ko kuma ya yi maka kiwon ragon ko bishimin sarkin fawa ya yi maka ɗarmun talala ya barka ga kanan kullum kana ta ganin kai aici ci gaba ci gaba ci gaba kana ta abin da ka ga dama kana zalintar talakawa kuma kana ta ci gaba bukatun kana biya Allah yana cewa la tahsibanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun ko da wasa kar ku taba damanin Allah ya manta ko bai san abinda da azzalumai suke aikatawa ba na zalintar bayansa jinkirta musu yake akwai ranakin dillanci an uwana masu girma yan uwar imani wannan kaɗan ne daga cikin haƙƙin talaka akan wanda ke masa shugabanci to shi dai malam ya saki jiki da bayani sai dai lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗanbin lokaci da ya bamu da fatan allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu haba Allah sarki iko haba yara ku bi da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine mai kyau amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya ƙara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata, mun fara gabatar muku da bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensa sai lokaci mana halinsa, don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da fara bijiro muku da batun wasu wasi da maganinsa. Sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. tambaya shin barasa najasa ne amsa abubuwan sha masu sanya maye najasa ne a bisa ihtiyadi tambaya menene hukuncin ruwan inabi da aka tafasa a kan wuta kuma kashi biyu cikin uku nasa bai kone ba amma ya sa maye amsa shansi haramun ne amma ba najasa ba ne tambaya ana cewa idan aka tafasa wani adadi na inabi da bai kai ga nuna ba domin a samu ruwansa kuma ya kasance akwai adadi na inabi ko kuma inabi guda ɗaya inda abin da ya rage bayan tafasa zai kasance haramun ne shin wannan magana ingantacciya ce ko a'a amsa idan 'ya'yan inabi sun kasance kaɗan ne sosai sai ruwansu ya ƙare a cikin ruwan inabin da bai gama nuna ba, ta hanyar da ba za a iya ganinsa a matsayin ruwan inabi ba, to wannan halal ne, amma ‘ya'yan inabi da suka nuna su kaɗai a kan wuta, to cinsu haramun ne, tambaya. A wannan zamani ana amfani da sinadarin alkahol a matsayin barasa. wanda a zahiri abin haɗa abubuwan maye ne wajen samar da magunguna da yawa musamman maganin sha da turare musamman nau'in coling da ake shigo da shi daga waje shin kuna halattawa wanda yake da ilimi ko kuma wanda baya da sani kan hakan sayarwa da saya da kuma amfani da sauran wasu abubuwan fa'idoji da aka ambata amsa Sinadarin alkahol wanda babu masaniyar kasancewarsa abin sha ne mai sanya maye, hukuncinsa mai tsarki ne, kuma babu matsala wajen sayar da shi da saya da kuma amfani da abin da aka haɗa da shi. Tambaya, shin ya halatta a yi amfani da farar sinadarin alkahol don wanke hannu da kayan aikin likitanci, kamar na'urar auna zafin jiki da sauransu? domin amfani da su a cikin harkokin kiwon lafiya da jinya ta hanyar likita da ƙungiyoyin likitoci kuma farar alkahol ita ce alkahol da likitoci suke yi amfani da shi shin ya halarta a yi sallah a cikin tufafin da ke da digo ɗaya ko fiye da wannan digon na sinadarin alkahol a jikinsa amsa sinadarin alkahol da aka ambata idan ba abin sha ba ne tana da tsarki kuma sallah a cikin tufafin da suka haɗu da irin wannan alkahol ɗin suna da inganci kuma ba su buƙatar tsarkake su amma idan ya kasance daga nau'in alkahol mai ruwa ne da asalinsa ruwa ne kuma bisa ga binciken masana a fannin kayayyakin maye to jisa ne a bisa itiyaɗi kuma da zai shafi tufa ko jiki to baya halatta yin sallah a cikinsu kafin tsarkake su amma babu hani yin amfani da shi wajen wanke kayan aikin likitanci da makamantansu tambaya akwai wani siradani mai suna kafir wanda ake amfani da shi wajen sarrafa abinci da magunguna a lokacin ake tatsan shi yana kan daraja na sinadarin alkahol kashi biyar cikin ɗari ko kashi takwas cikin ɗari a cikin abin da ake samarwa a wannan gwargwado kaɗan daga sinadarin alkahol bayi samar da wani nau'i na maye a yayin amfani da shi shin akwai wani abin hani a ɓangaren shari'a wajen amfani da wannan sinadarin ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin da aka samar a cikin abin da aka haɗa ya kasance yana sanya maye a kan kansa to ya haramta a cikinsa aiki da shi kuma ba mai tsarki ba ne a bisa itiyaɗi idan kuma baya sanya maye ga masu amfani da shi saboda kaɗan ne da aka cakuɗa da sinadarin da aka samar sai dai idan ya kasance akwai shakku ko kokonto kan kasancewarsa mai sanya maye ne ko kuma kasancewarsa mai ruwa-ruwa ne a asalinsa to hukuncinsa yana da bambanci. Tambaya, shin sinadarin alkahol nau'in 80 najasa ne ko a'a? A zahirin wannan sinadari ana samun sa ne a cikin abubuwan da suke sanya maye kuma yana haifar da maye. Na biyu, menene dalilin da ke sanya sinadarin alkahol ya zama najasa? Na uku, mecece hanyar da ake bi wajen tabbatar da cewa abin sha yana cikin masu sanya maye? Amsa, Tambaya ta farko, amsar tambaya ta farko, duk wani nau'in alkahol da ke sanya maye kuma mai ruwa ne a asalinsa, to najasa ne a bisa itiyaɗi. Amsa ta biyu, ma'auni na kasancewar alkahol najasa ne shine kasancewarsa mai sanya maye kuma asalinsa ruwa-ruwan ne. Amsa ta uku, idan mutum balagagge akan kansa baya da tabbaci to ya isar masa gamsuwa da sanarwar ma'abuta ƙwarewa mintattu. Tambaya menene hukuncin shan abubuwan sha da ake samu a kasuwa wanda suka hada da abubuwan sha da ake sarrafa su a cikin ƙasa kamar coca-cola pepsi da sauransu tare da sanin cewa ana shigo da kayayyakinsu na asali ne daga ƙasashen waje kuma yana yiwuwa su kunshi sinadarin alkahol amsa ana musu hukunci da tsarki kuma halal ne sai dai wanda mutum da kansa yake da tabbacin tana ɗauke da sinadarin alkahol mai sanya maye kuma asalinsa mai ruwan ruwa ne tambaya a tushe a lokacin sanya kayan abinci shin ya zama dole ne binciken hannu mai sayarwa? Tambaya, a tushe, a lokacin sayan kayan abinci, shin ya zama dole a bincika hannun mai sayarwa ko mai samar da kayan ba musulmi ba ne, kuma tabbas ya taɓa su, ko kuma an yi amfani da alkahol wajen sana'anta su? Amsa, tambaya da gudanar da bincike ba dole ba ne. Tambaya, na samar da aspirin atropine sulfate wanda ana ɗaukar sinadarin alkahol a matsayin abin da ya taka gagarumin rawa wajen samar da shi kuma ana ɗaukensa da muhimmancin sinadarin haɗa shi ma'ana idan ba mu ƙara sinadarin alkahol ba ba zai yiwu mu samar da shi ba wato aspirin ɗin a ɓangaren gudanarwa ana ɗaukan sinadarin aspirin da aka ambata a matsayin magani da zai iya kiyaye sojojin musulunci daga cutuwa daga iskar gas na jijiyoyi na yaƙi shin ya halarta a shari'a a bisa fatawarku mai daraja yin amfani da sinadarin alkahol wajen yin magunguna ta hanyar da muka yi bayani ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin mai sanya maye ne kuma asalinsa mai roro ne to najisa ne a bisa itiyaɗi kuma haramun ne amma babu matsala game da amfani da shi wajen samar da magunguna. Yanzu kuma za mu taɓo batun wasi ne da maganinsa kamar haka. Tambaya, tsawon shekaru da dama, ina fama da masifar wasu wasi, kuma wannan batu yana azabtar da ni sosai a kowace rana. Wannan halin da nake ciki yana ƙara tsanani, har na kai ga ina shakka game da komai. rayuwata dukkaninta ta kasance akan yawan shakku kuma mafi yawan shakkun nawa ya kasance akan abinci ne da abubuwa masu jika-jika saboda haka ba zan iya gudanar da harkoki ba kamar sauran mutane a ɗabi'a idan na shiga wani wuri nakan cire safana da ke jike da gumi saboda ina tunanin cewa ya zama mai najisa saboda yiwuwar ya shafi najisa kuma har ta kai ga ba na iya zama a kan kafet, idan kuma na zauna, za ta motsa jin cewa ko gashin kafet ɗin ya manne a kan tufafina, don haka ya zama ala tilas na wanke tufan da ruwa. A baya ba haka nake ba, amma yanzu ina jin kunyar ayyukana, kullum ina so in ga wani a duniyan mafarki. in yi masa tambayoyi na ko wata mu'ujiza za ta faru wanda za ta canza rayuwata ko na koma yanayin da nake a baya don haka ina roƙonku ku shirya da ni amsa hukunce-hukuncen tsarki da najasa a kan kansu daidai suke da waɗanda aka bayyana su dalla-dalla a cikin littattafan fatawoyi wato risalatul amaliya da shari'a ta bayyana duk abubuwa masu tsarki ne sai dai abin da mai shari'a ya yi hukuncin kansa a matsayin najasa kuma mutum ya samu yaƙini kan hakan kuma kuɓuta daga wasu wasi a wannan yanayi baya buƙatar mafarki ko mu'ujiza maimakon haka dole ne mutum ya jinginar da ruɗinsa gefe guda kuma ya kasance cikin shirin koyi da koyarwan shari'a mai tsarki tare da gaskata ta inda ba zai kula da duk wani abun da bayi da tabbas na najasa ba ko abin da ya najasu kai daga ina ka samu yaƙinin cewa ƙofa bango kafet da sauran abubuwan da kake amfani da su sun najistu? Ta ina ka samu yaƙinin cewa kafet da kake takawa cewa ya najistu da najisa? A kowane hali, baya halatta gare ka a wannan hali na ɗabi'ar wasu waswasinka, abin da yake ma'amuli ko ma'auni da ake kula da shi a wasu wasi na jistuwansu ka tabbatar da cewa da kanka kan rashin kulawa da kokwantanka hakan zai taimaka maka idan Allah ya yarda kuma ka samu taimako daga Allah maɗaukaki don kubutar da kanka daga tarkon wasu wasi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. La